bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da wannan yammaci barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci na Alhaji Muhammad Indimi a nan jihar Borno garin Maiduguri a wannan rana ta Lahadi 22 ga watan Ramadan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1429 yinin da ya zo daidai da 21 ga watan tara shekara ta miladiya ta da takwas, a inda muke cikin tafsirin surati hut a jiya mun kwana akan aya ta da tara inda za mu tashi kan aya ta hamsin daidai kafin nan akwai ansa tambayoyi da kuma sanarwa dangane da fita da ake yi zuwa gidajen yari da asibitoci da gidajen marayu da ake kai taimako daga wannan masallaci duk shekara kuma kwanakin baya mun yi sanarwa dangane da bukatar wannan taimako da ake karba daga hannun yan uwa to akwai abubuwan da aka samu har zuwa yanzu an samu taimako kamar haka shinkafa buhu goma suga buhu goma wanda matar mai girma gwamna ta aiko akwai ƙur'anai da aka samu 24 akwai minhajul muslim guda biyu da riyadus salihin guda uku da ahkamul jana'iz guda biyu da umdatul ahkam guda biyu sai kuma tufafi set 115 sai kuma kudi naira biyar sai kuma tabarmi guda 20 da har zuwa yanzu dai ana buƙatar taimako akan waɗannan abubuwa da aka ambata kafin lokacin da za a je a kai wannan ziyara wanda ranar da za a tafi kai ziyara din ita ce ranar laraba 25 ga wannan wata in Allah ya kai mu saboda haka yan uwa waɗanda suke da niyyar taimakawa har zuwa yanzu dai kofa a buɗe take za su iya ganin waɗanda abin ya shafa su ba su taimakon da za su iya bayarwa na abubuwan da ake bukata Allah maɗaukakin sarki ya saka wa kowa da alkhairi dangane da tambayoyi wannan yana cewa yaya hukuncin taron da mata suke yi ranar da za a yi wa yaro da aka haifa wato ranar da za a yi masa suna ya hukuncin wannan taron wannan taron al'ada ce ba wai addini ba ne ba ya da alaƙa da raɗa masa sunan ko ƙin raɗa masa sunan idan da za a ce sunan ba zai raɗu ba sai da wannan taron to nan ne aka shigo wa musulunci da wani abu samu amma wani haduwa ta nuna wani farin ciki wannan ba zai ci karo da koyarwa ta addinin musulunci ba matukar dai wannan haduwar da za su yi ba za su yi abubuwan da zai saba wa Allah ba idan har haduwa ce da za a saba wa Allah to wannan koda qur'ani za a karanta in dai har zai zama akwai saban Allah kuma a gurin to bai halatta ba ballantana wani abu ne na duniya saboda haka in har za su kiyaye dokoki ba tare da ana saba wa Allah a gurin ba to wannan babu komai baya daga cikin abubuwan da aka kakaba a shi raɗin sunan sunan ya raɗu wani lokaci ma za ka ga an yi sunan yau sannan gobe ma su yi taron baya da alaƙa da sawa yaro suna suna kam da zarar kwana bin nan da zarar an haifi yaro kana iya sa masa suna ba wai ma sai ya yi kwanaki kana iya cewa sunansa kaza tun ma ba a haife shi ba in ka ga dama ka iya cewa kai abu abdullahi ne ɗanka da za ka haifa in namiji ne ga sunansa wannan ba wani abu aisha radiyallahu ta'ala anha ana mata alkunya da umma abdullahi tare da cewa ba ta haihu ɗin ba wasu ce ana nufin abdullahi dan asma wato yar uwarta haka za ka iya alkunya da sunan wanda kake tsammanin in ka haifa za sa wannan suna ɗin ba wani abu gobale kuma har a gashi an yi haihuwa din kaga ka haifi an sabon maka da namiji shikenan sai ka ce ai daman abdullahi ne da ake jira gashi allah ya kawo shi kuma in abin nan yini na bakwai ya zagayo shikenan sai a yanka ana yin yanka a yini na bakwai ba a yini na takwas ba mu galibi sai ga yini na takwas ake yanka amma cewa aka yi akko lahu fi yawmi sabi'i ana yi masa aqiqa a ran ayinin sa na bakwai da za a da za a yi maka haihuwa yanzu yau wace rana kenan lahadi aka yi maka haihuwa yanzu a irin wannan lokacin to ranar asabar zai zama ranar yankan sunansa kaga an samu kwanaki yini bakwai to mu yawanci ba a lissafawa da yinin da aka haife shi a ciki in an tashi sai a lissafa daga yinin da zai je na gaba wato sai a fara lissafin daga gobe litinin saboda haka sai a ce litinin talata laraba alhamis juma'a asabar lahadi shi ne bakwai wanda ba haka ba ne? za ka fara lissafi daga yinin da ya riska matukar rana ba ta faɗi ba idan rana ta faɗi shi kenan wannan yinin bai riske shi ba don haka ba za a lissafa da shi ba da za a yi maka haihuwa yau bayan magaruba bayan an sha ruwa to za ka fara lissafi ne daga litinin amma matukar ya riski wani bangare na yini kafin abin nan to bai kamata a tsare da wannan yini ba wannan shine lissafin da yafi zama daidai da hadisin da ya ce yi lahu fi yau misabi'ihi amma galibi mu fi yau misaminihi muke masa rana yininsa na takwas ko da za a haifi yaro wato bayan sallar asubahi kaga ranar ma bata fito ba amma in aka tashi sai a ƙi fa wannan yinin gaba ɗaya da za a yi maka haihuwa yau lahadi bayan asuba to galibi yadda al'adar mu ta gudana ba a lissafa yinin duka tare da cewa ya samu yinin dan ranar ma bata hudo ba ya samu wannan yinin wai sai idan an haife shi kafin asubahi to wannan kauli ne marjuhi saboda haka wannan shine suna a sauran kuma abinda mutum zai yi na farin cikin Allah ya bashi wata ni'ima ya bashi wata hiba wannan kuma ba da alaka da sunan yayi ko bai yi ba in yana da dama yayi shi kenan ba da dama kuma kamar ka kira mutane ne ka ce su zo su ci abinci gidanka wannan ba ya dauna. sai kuma magana da ya ce a yake cewa lalle malaman aƙida sun hana mutum ya durkusa ma wanda yake tsaye don gudun kada ya taba masa aƙida ya ce ya gamsu da haka sai dai wasu suna kawo hadisin mu'az suna kafa hujja da shi cewa annabi annabi ne ya hana amma kuma hadisin yana magana ne akan sujjada kuma yadda ke yake cikin hadisin wato har yadda ya kokari ya kawo hadisin da larabci cewa da yayin da mu'az ibn jabal ya dawo daga sham sajada li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake cikin tafsirin ibnu kasir wa kharru lahu sujjada suka ce saboda haka sujjada aka hana ba durkuso ba wannan ba daidai ba gaskiya ba ne sujjada a larabci tana zuwa da ma'anar rukusu mu'azib nu jabal da ya da daga sham ba wai ya sa goshinsa a ƙasa ba ne don an ce ya faɗi ya yi sujjada ba yana nufin ya sa goshinsa a ƙasa ba ya sunkuya ne domin sujjada ana amfani da ita ana laƙinta alal inhina wanda shi shine durkusu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa banu Isra'il wadda kulul babu sujjada wadkhulul baba sujjada ka gaya mun yadda za su shiga kofa kansu goshinsu a ƙasa ta yaya za su shiga su a ƙasa kaga ma'ana su sunkuya su shiga a sunkuya shine ma'anar shine ma'anar wadkhulul baba sujjada ai in ka duba duk tafan tafsiri tun daga su tsabari za ka ga duk suna wannan bayanin shi kaga as-sujud ya'ti bi ma'ana al-inhina shine durkuso za ka samu qurtubi mai tafsiri ya yi dogon bayani a kan durkuso ɗin ma ya ce wannan baya da kyau makaruhi ne wato ba abu ne wanda yake abin yabawa ba ballantana har ya zama girmamawa saboda haka ba daidai ba ne annabi sallallahu alaihi ya tabbata hadisin anas hadisin tirmizi da wani mutum ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yalqa akahu ayanhani lahu qala mutum ya hadu da dan uwansa ya durkusa masa manzo Allah ya ce la ya kama shi ya sumbance shi ya ce la ya ce su ba shi hannu su gaisa ya ce na to kaga ya ce a yan hani ya durkusa masa ya ce da kaga wannan nassi ne da yake nuna durkusan ba girmamawa ba ne saboda haka mutum ya durkusa ma wani to ya san cewa wata al'ada ya yi ba wai shi ne abinda musulunci ya ce a ba duk girman mutum a miƙa masa hannu shi ne gaisuwa ka miƙa masa hannu ah, babu wanda matsayinsa ya kai kamar na manzo sallallahu alaihi wasallam babu kuma wanda mutane suke girmamawa kamar yadda sahabban manzon Allah suke girmama manzon Allah amma kuma hannu suke mika masa ba a taba cewa sun mulakanta shi ba ko ba su ga girman sa ba me hannu suke mika musu shi ma hannu yake mika musu kuma ya faɗi falalar yin haka saboda kaga ashe babu wani mutum da zai ce shi ya taka wani matsayin da ya wuce a mika masa hannu dan akwai wanda in ka mika musu hannu shikenan za su ce da kai baka da tarbiyya baka da ladabi ce ka shiga hanyar wannan yaran nan na marasa kunya ka fara miƙa mutane hannu wani ma zai miƙo maka hannun amma ba don ka kama maka ya so wai shi a ce bai tawalu ne amma kuma a ransa ba ya miƙo don ka kama ba da za ka kama sai ji haushinka daga ya miƙo ka janye hannunka kana haka shi kenan daɗi zai ji to wai ka girmama shi to kaga duk wannan ba daidai ba ne ba a cewa wanda ya durƙusa ma wani ya yi shirka wannan ita ma maganar akwai akwai zuzutawa a ciki ba za ka ce mutum ya yi shirka ba amma dai bai ɗauki tafarki na musulunci wajen gaisuwa ba ya saba wa gaisuwa ta musulunci malamai suna cewa makaruhi ne malaman wasu daga cikin malaman ahnaf suna cewa haramun ne wasu daga cikin malaman ahnaf a littattafan suna cewa haramun ne to amma babu wanda ya ce shirka ne cewa kayi haka kayi shirka saboda hadisin mu'az ko da ma ya inganta magana sujjada akai sujjada din nan tana nufin durkuso ce la kuntu amuran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha lima alaiha lima lahu alaiha min alhaq aw kama qala sallallahu alaihi wasallam sai kuma wannan da yake cewa a cikin sahih al-bukhari manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'ani fil manam fa sayarani fil yaqadha to bai karasa hadisin ba fa inna shaitan la yatamathalu bihi wanda ya ganna a cikin bacci zai ganna a farke domin shaidan baya kama da ni ya ce to wasu daga cikin malamai sun fassara wannan da cewa ana nufin a farke a nan duniya ba wai a bacci ba ba wai a kiyama ba a nan duniya saboda haka in ya ganshi a farke to zai ganshi kuma a nan duniya ido da ido in ba manta ba bara mun yi magana akan ganin annabi sallallahu alaihi wasallam iri da mu zo a nan duniya hmm. cewa wannan bayan saba ba zai yiwu ba tunda ba mu taɓa jin wani babba daga cikin salihai cikin sahabbai ya yi wannan da'awar ba tare da cewa akwai buƙatar inda annabi yana bayyana bayan sai ya bayyana zamanin sahabbansa domin abubuwa sun ta faruwa wanda sun buƙaci a ce akwai wanda zai ce ga mai gaskiya ga mai kuskure amma ba a ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba tun daga maganar fadak tsakanin fatima yarsa da babban aminin sai sayyidina abubakar amma ba a ce annabi ya bayyana ba kai gabanin wannan ma tun wajen zaben abubakar ɗin lokacin da al'ansar suka fara cewa minna amir wa minkum amir ba a samu manzo Allah ya taso ba ya ce a a ai ga wanda ya kamata ya zama shugaba aka zo har aka shiga cikin lokacin rikici tsakanin sayyidina ali da muawiya aka samu rikici tsakanin sayyidina ali da da na aisha amma duk annabi bayyana ya ce ku daina rigimar nan ba ku daina zubar da jini ya kamata ku fahimci wani ke da gaskiya wani ne ba da gaskiya duk bai wannan ba sai bayan shekara shekaru ɗaruruwa sai kuma wani ya ce shi ya zo ya same shi ya ba shi wani abu kaga ba da za a yi musulmin da ya san girman waɗannan mutane ya yadda ba zai yiwu ba a ce ga wasu abubuwa sun faru wanda har an zubar da jini wato na mutane da dama amma manzo Allah yana iya tasowa kuma ya iya taso in sai daga baya ya taso ya ba mu wani wuridi ya ba mu wani dariƙa ya ba mu wani salati kaga wannan ba ba gaskiya bane in ga koma littafan malamai wanda suke ahlus sunna sosai sun yi sharhin hadisin sun ce ya ganshi a ranar wato bishara ce ubangiji yayi masa anan bishara ce don haka zai ganshi ranar gobe kiyama ganin da zai amfane shi domin ba wai ganin sa bane kawai dan akwai wanda za su ganshi a kiyama din kuma zai amfane su ba ganin da zai musu amfani ganin da zai cece su kuma ganin annabi sallallahu alaihi wasallama a mafarki yana da sharadi game da ina jin mun faɗa a wancan karan dole in ka gan shi ɗin sai ka gan shi a sifofinsa da aka zana a cikin hadisai sahihai cewa ga sifofin manzan Allah yana da sifa kaza da kaza da kaza to in ka ga wani ya ce da kai manzan Allah ne ko an nuna maka daga nesa aka ce ga manzan Allah can a cikin mafarki sai ka ga siffar tasa sai ka zo ka duba littafan shama'il kamar a shamail muhammadiyya na tirmizi ko a shafa shifa ta al ka duba ka ga yaya aka zana sifofin manzan Allah kaga cewa wannan mai irin wannan sifofin ka gani in ka gan shi da wannan sifofin to shaidan bai isa ya fito da wannan sifofin a matsayin annabi ba shine ma'anar fa inna shaytana la yatamassalu bi manzan Allah ce shaidan bai iya yin kama da ni amma zai iya fitowa a wata kama yayi wa mutum ƙarya cewa manzan Allah ne don haka in ka ga wani wanda ba zai yiwu ba ko kai a ce kai ne balle manzan Allah ka ga wani shirgegen ƙato baki mummuna tattarna. kuma ya ce maka <laughs> ce maka wannan manzan Allah ne ce haɓa kamar ɗan dambe kaga daga ganin wannan sifa ai ba haka aka sifanta manzan Allah ba ko wani ɗan da ƙurƙushin wada annabi raba'atun min ko wani zankalele a ce maka ai wannan wannan ka ganshi sai ka daga kai sama ce ai manzan Allah ne ba haka aka sifanta manzan Allah ba. sau kaga ashe manzo Allah yana da sifar da aka sifanta shi da ita in kaga wani wanda ba mai irin wannan sifar ba to ba manzo Allah bane kaga wani wanda dukkan shi fari fat gemin shi fari fat ba haka manzo Allah gemin sa yake ba to ba shi ka gani ba shedan ne zai iya fito maka da wata sifa yayi maka wannan da'awa amma ba zai iya fitowa da sifar manzo Allah ba shine ma'anar fa inna shaytana la yatamassalu bi sannan ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana zama mubashir ne a duniya kuma fajiri ma fasiki zai iya ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mafarki zai yiwu sai ya zama masa inzar ne wato gargadi ne jan kunne ne cewa abin nan da yake ya daina wannan ibnu taymiya yayi wannan bayanin saboda haka wannan hadisi da wasu suke dauka dan su yi wa mutane abin nan propaganda cewa akwai wasu da suka ga manzon Allah bayan rasuwarsa da shekara dubu kuma ya ba su wasu abubuwa ya haka ya kamata a yadda da abubuwan na wannan ba gaskiya ba ne malaman kwarai duk ba su yi wannan da'awar ba sai kuma ya ce a sahihu musulun manzan Allah ya ce tawassalu bi jahi fa inda jahi inda Allahi azim wannan ba a sahihu musulun ba wannan hadisun bai da ma asali ba ya da ma asali aka ce ba ya da asali wato ba ma san ina waye ya rawaito shi ba ma ballantana a ce ma ga isnadinsa ko da rubabban isnadi haka kawai yake yawo a bakin jahilai saboda har kuma a zo a sashi cikin sayo musulun ina sai na za ka samu wannan a sayo musulun wai ku yi tawassuli da darajata domin darajata ko abin nan darajata a wurin Allah mai girma ne wannan ba gaskiya ba ne da kuma wai wani ya ce wa fi gairi musulun muslim idza sa'altum Allah fas'alu Allah fa inna jahi inda Allah duk wannan ba su da asali duk karya ne idan ka duba duk littafan da zaka duba na hadisai ba za ka samu wannan hadisin a ciki ba sai dai inda za a yi maka bayanin cewa karya ne wannan za su rubuta su gaya maka haka to shi yana tambaya shin hadisan bi sahihai ne kuma a yi masa bayani hadisin farko sahihi ne kuma yana cikin sahihai ne hadisin na biyu kuma ba hadisi ba ne ba wannan kuma da yake cewa mai da mai mutum zai ya zama ahalus sunna zama ahlus sunna ba wani kayan gabas ba ne inda kai musulmi ne kuma kana riko da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bakin gwargwado bakin iyawarka kana da himmar ka san me manzon Allah ya a cikin duk ayyuka na ibada shi kenan kai ahlus sunna ne ba a buƙatar baya buƙatar sai wani ya baka baya buƙatar wannan zama ahalus sunna inda kai musulmi ne al'asulu shi ne kai ahalus sunna ɗin inda kai musulmi ne asali kai ahli sunna ɗin saboda haka shi kenan shi musulunci inda ka shige shi shi kenan ka zama ɗan ciki sai dai ka kira wani ya shigo kai ma mai shigo da wasu ne ba wai kai za a kuma shigowa da kai ba to ina za a shigar da kai kuma ba bukata bari ya ce <laughs> eh da ba a ciki kake ba bukatar a shigo da kai Eh. ba ramin yi magana da muka ce addinin fir'auna shi da yake bukatar izininsa ce amantum lahu qabla an azana lakum imani kuma ka ce sai ka izini inda har imani na ai ba bukatar sai ka min izini to amma shi yana ganin ya kamata ya bada izini tukunna sai ya baka sannan zaka yi imani ce ai ba zai yiwu ba musulunci babu wannan saboda haka inda zaka rike kitabu was sunna ka yi aiki da su ba bakin iyawarka shi kenan kai ahalus sunna ne a ko'ina kake ko a daji kake can kai kaɗai ba tare da kowa ba kai ne ahalus sunna a can wannan kuma sannan yake cewa mai aske gemu baya cikin ahalus sunna ko ku a'a aske gemu a tsayar da gemu sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda wasu sun sa shi cikin sunnoni na wajibi sunnoni na wajibi saboda ka wanda zai aske kamar wanda zai aikata aikin laifi ne wanda aika zai aikata haram sauraka ba wannan ba zai fitar da shi daga ahlus sunna ba sai dai a ce ahlus sunna ne don ahlus sunna ba yana nufin ma'asumi ba ba yana nufin wanda baya laifi ba baya saban Allah baya a'a aka iya samu ahlus sunna ne ta fuskar aqida da san ya dabbaka sunna amma kila zaka same shi mashayi ne ma Allah ya kiyaye mu to wannan ba zai fitar da shi daga matsayinsa na ahlus sunna ba sai dai a ce ahlus sunna ne mai sabo mai saban Allah saboda ko da ya aske gemu ba wannan ba zai saka ce ya fita daga sunna ba kan kamar kenan gemun shine sunna in ba gemun to ba sunna sai dai idan ya aske gemun ne domin yana gaba da wannan to kaga wannan kuma fada yake da sunnar manzo Allah bai zama mai santa ba bai zama mai kwadayin ta ba ko yana ganin a wasu mutane ne suka aske shi kuma baya san su kaga wannan shi yana ma baka wani adireshi ne ka fahimta fa shi fa ba sunna yake ba kaga wannan ba kai kafin da shi ba sannan yake cewa masu wanda kuma wandansa ya wuce idan sawu shi ma ba alisun shi ma duk ɗaya ne kamar dai magana gemun ne shi ma sai dai ka ce ya yi laifi da hannun cewa ya yi ma asfala min alka'abai ne fafin nar ga ukuba aka faɗa wanda ya kaza to ga ukubar da ubangiji zai masa amma wannan ba shi yake nuna ya fita daga zumra ta ahlus sunna ba yaya hukuncin wanda ya yi magana a bayan gida yana toilet me ya kai shi da wa zai yi magana to zai yi magana annabi sallallahu alaihi wasallama yana bawali wani ya yi masa sallama bai ansa masa ba Ya ce na ban mayar maka da sallama ba saboda ubangiji ba ya son haka fa inna ya mutu ala zalik kamar yadda zo cikin hadisi haka wanda yake cikin ba haya yana cikin toilet bai kamata a ce aje yana sumbantu yana wasu maganganu ba ko wani daga waje yana masa magana toilet ba haya yana ba haya bawali ko ga'idi amma ba wanka ba wannan wanka mun samu daga cikin malamai magabata wanda yana wanka ɗansa yana masa karatu yan ya yi kuskure ya gyara masa wannan daban ina gama haƙura da tambayoyin haka nan domin mu samu mu karanta wasu ayoyin da suka sauwaka bismillah إلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون نعم to kissar annabi nuhu alaihi salam ta kare ubangiji ya shiga ba mu labarin annabi hud alaihi salam da mutanensa wadda ita ce kissa ta biyu a cikin wannan sura kamar yadda ita ce kissa ta biyu a cikin suratul araf wa ila adin akhahum huda kuma Allah madaukakin sarki ya aika wa mutanen adawa da dan uwansu annabi hudu qala ya qaumi yace ya mutane i'bud ya mutane na i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu ku bautawa Allah ba ku da wani abin da ake za ku bautawa ba shi ba in antum illa muftarun ko ba wani abu kuke kuke yi ba face kuna kage ne a cikin abin da kuke bautawa wato Allah madaukakin sarki bayan wucewar annabi nuhu alaihi salam annabi nuhu alaihi salam kamar yadda muka karanta Allah madaukakin sarki ya tsirar da shi shida waɗanda suke cikin jirgin ruwa Allah ya ce ƙila ya nuhu bi salamin minna wa barakatin alaika wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum qalilan thumma thumma yamassuhum minna sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna kaga ubangiji yake cewa ya ga wa annabi nuhu ya sauka shi da mutanansa ya sauka cikin aminci kuma ubangiji zai bashi albarka shi da mutanansa da al'ummomin da suke tare da shi ko al'ummomin da za zo bayan shi sannan ya ce to kuma akwai wasu al'ummomi da zasu su zo azaba mai raɗaɗi ta shafe su bangin jejiyar da su daɗi kaɗan sannan kuma azaba mai raɗaɗi ta shafe su to kaga annabi nuhu alaihi salam shi da zurriyar da suka yi saura tashi kenan sun ci gaba da bautawa Allah bisa tauhidi da ake bukata tafiya tayi tafiya tafiya tayi tafiya har abubuwa suka fara canzawa shirka ta kuma dawowa domin shaidan yayi alkawarin zai ci gaba da shi ma sa yanzu mutane sun dawo suna tauhidi to shi ma yana ta kokarin ya zai yaga ya raba mutane da tauhidin nan tafiya tayi tafiya tayi tafiya tayi tafiya har sai aka kuma komawa shirka irin ta da aka kuma komawa bauta ma wani ba Allah ba aka bar bautar Allah shi kadai in ma an yadda akwai Allah din to amma kuma ana ga akwai wani tare da shi wanda za a iya bauta masa ko kuma shine zai yi jagora zuwa ga Allah to kaga akwai buƙatar kuma aiko da wani sabon manzo shi ma ya zo ya yi nashi aikin domin ya kawar da wannan datti da shaidan ya kuma zuwa ya juye a cikin kwakwalen jama'a a cikin kokwalwar dan adam to shine Allah ya ci gaba da aiko annabawa aka aiko annabi Nuhu da annabi Salihu zuwa waɗanda ubangiji zai ba mu labari a cikin waɗannan a cikin wannan sura ubangiji ya aiko da annabi Nuhu yace wa ila adin wannan jarun wannan wawun din atsafi ne akan abin da ya gabata wala qad arsalna nuhan wannan arsalna din atsafi ne wannan ila din atsafi wannan wawun din atsafi ne akan arsalna ma'ana ubangiji yana cewa wala qad arsalna ila adin akhahum huda mun aikawa adawa da ɗan uwansu hudu ɗan uwansu ma'ana ɗan uwansu na ƙabila ƙabilar su guda ɗaya shi ma ɗan ƙabilar adawa ne kamar yadda suke adawa saboda haka daga cikinsu ubangiji ya ɗauko su ya ɗauko shi ya bashi wannan shugabanci don haka ‘yan uwantaka ce ba ta addini ba ‘yan uwantaka ce ba ta aƙida ba shi abin da yake kai daban su abin da suke kai daban amma kuma kabila ta haɗa su shi kabilar adawa ne su ma kabilar adawa ne to ubangiji sai ya aiko su daga cikinsu kamar wannan martani ake yi wa ƙuraishawa a fakaice suna musantawa annabi sallallahu alaihi wasallama yaya zai zama annabi yana daga cikinsu yaya ba za a aiko wani daban ba shi a bashi manzanci kuma yana mutum to kamar ubangiji ya ce to duk annabawan da muka aika su ma ai da kabila su muke aiko don haka mun aika wa adawa da akhahum hudan dan uwansu annabi hudu haka dan uwansu ne don haka yanzu muna mun ga kenan yan uwantaka ta hada su ta kabila amma za mu ga kuma yadda aƙida za ta raba su wanda zai nuna maka aƙida ita ke haɗawa don yan uwantaka ta kabilanci ko ta gari ɗaya? ta haɗa ku ko ta jinsi ko ta launi ko ta ƙasa ɗaya wannan ba ita ce za ta ɗore ba ‘yan uwantakan da za ta ɗore ita ce ta addini don haka za mu zo mu ga yadda wannan ‘yan uwantakan ta jini za ta dare ta lalace a samu kuma wasu al'ummomi guda biyu al'umma ta musulmi kuma da al'umma ta waɗanda ba musulmi ba Allah ce wa ila adin akahum huda Allah ya aika wa adawa ɗan uwansu hudu adawa mutane ne da aka yi a cikin garin yaman a ƙasar yaman wato kudancin tsibirin larabawa sun zaune gurin da ake kira al'ahkaf a cikin yaman wasu suna cewa adawa suna daga cikin sulala wanda suka yi magana da larabci duk da cewa babu wani tabbas cewa suna cikin sulala da suka yi magana da larabci don wasu suna cewa hudu shi ma balarabe ne to amma dai abinda aka sani a tarihance sun zauna a wannan yanki na yamma duk da cewa yanzu yanki ne da larabawa ke zauna a ciki sauraka ubangiji ya tura musu da annabi hodo adawa mutane ne da ubangiji ya ya ba su karfin jiki ya ba su tsawo da kuma faɗin jiki ubangiji ya sifanta su da irama zatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wato iramawa su ne adawa fa amma a iramawa waɗanda suke zatul imad waɗanda suke da tsawo da faɗin ƙirji kirji allati lam yukhlaq mithluha fil bilad waɗanda ba a taɓa yin halittar mutane irinsu ba a garuruwan duniya gaba ɗaya shi yasa sa suka rika yin alfahari da ƙarfinsu kamar yadda Allah ke cewa fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaq وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون سكر جرمان كي هرما سنة تنقاه لكافافة شوى من أشد منا قوة ويكي مكرفي الدنيا سنة سنة لارك دوزي sukan rarake dutse alladhina jabu sakhra bilwad sukan rarake dutse su yi gida wanda zai rarake dutse ya yi ɗakuna ya yi soraye ai ba ƙaramin ƙarfi ubangiji ya ba shi ba to sauraka suna alfahari da wannan kuma mutane ne wanda har ila ubangiji ya hore musu wata dama ta noma don haka suna alfahari da yawan shuke-shuke da noma da suke yi duk ubangiji ya ba su wannan to amma kuma sun kangare maimakon su gode wa Allah sai ya zama suna yi wa Allah kishiya suna bauta ma wani ba Allah ba Allah madaukakin sarki ya zabi annabi hudu daga cikinsu su ya bashi sako dan yi musu wa'azi su dawo kan tauhidi su dawo kan fidira qala ya qaumi ibudullah yace to ya mutane ku zo ya mutane na ku bauta wa Allah ya kirawo shi da mutanen su domin ya nuna musu shi nasu ne suna shi ne don haka duk abin da zai gaya musu don maslaha su ce ba don ya cuce su ba ba kuma wani girma yake nema a cikinsu ba ya ƙaumi ya ku mutane na ku bauta wa Allah malakun min ilahin gairu ba ku da wani abin bauta ba shi ba kun ga wannan shi da jigon saƙo. wato kira zuwa ga tauhidi domin in tauhidi ya gyaru komai kuma zai gyaru yace in antum illa muftarun ko ba akan komai kuke ba face a kan kage ko masu ƙage ne ma'ana abin da kuke faɗa kuna cewa za su za ku bauta musu za su iya cutar da ku ko su amfanar da ku wannan ba zai ba komai ne ba illa kage ne kuke wa Allah ya ci gaba da cewa ya qaumi ya qaumi la as'alukum alayhi ajra in ajri illa ala alladhi fatarani afala ta'qilun na'am ya ci gaba da cewa ya qaumi la as'alukum alayhi ajra in ajriya illa ala alladhi fatarani afala taqilu ce ya mutane na la as'alukum alaihi ajra ba wani lada nake neman ku bani akan abin da nake gaya muku ba ma'ana kada ku dauka ina da wata manufa ba dan Allah nake abuna ba kada ku dauka ko wani duniya nake nema kada ku dauka ko wani abin hannunku nake so kada ku dauka ko ina so ku tara min dukiya ne in fi ku gwadata ko shugabanci nake so a gurin ku a'a abinda nake yi ina yin shi ne dan Allah sau ka kakku tuhume ni sannan kuma me zai sa ku guje ma wannan sako da na zo muku da shi ba cewa nake ku biya ni ba don ballantana ku ji na tsawwala kuɗi ku ce ai abin nan da ka zo ba za mu iya ba za mu iya biya ba ka tsawwala kuɗi am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun kana neman su biya ka lada ne don haka su kuma nauyin bashin da yake kansu ya musu yawa ba za su iya daukan wannan abin da ka kawo musu su karba ba ba kuɗi kake nema a wajensu ba ba biyan za su yi ba in ajiriya illa ala allazi ne ladana yana nan ga wanda shi ne ya halitta halittata wato ubangiji A anan kaga har ila yau hannunka mai sanda yake musu cewa Allah shi ne ya ƙage halitta su a lokacin da babu su ya kamata su bauta masa bai kamata su bauta wa abinda baya baya cutar da su baya amfanar da su ba ma shi ya halicce su ba don haka sai ya ishara zuwa ga ubangijinsa sai ya sifanta shi da cewa allah zai fatsara ne wanda ya halicce ni don su san cewa wanda ya halitta shi ya kamata a bautawa domin sun san cewa gumakansu ba su suka halicci hudu ba gumakansu ba su suka halicce su ba su kansu ashe wanda ya halicce su su ya kamata su bautawa shine dalilin kawo siffar ubangiji ta cewa mai halitta a cikinsu yaƙin raddi da yake mayar musu in ajriya illa ala allazi fatarani kaga bai ce in ajriya illa ala Allah ba domin suna musunta uluhiyya ta ubangiji sai ya ce illa ala allazi fatarani sai ya mai da su zuwa ga rububiyya rububiyya shine tabbatarwa da Allah aikin sa da ya mai su zuwa ga rububiyya in har sun yarda da wannan ubangiji shike da rububiyya ta yayi halitta shi kadai to ya kamata kuma su yarda da cewa shi kadai ya kamata a bautawa domin duk inda aka samu tauhidin rububiyya to yastalzimu tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya kuma ya tazammanu tauhidul rububiyya duk sanda aka samu tauhidul uluhiyya to akwai tauhidul rububiyya a ciki domin baka bautawa abinda baka yadda shine yake halitta ba shine yake barwa shine yake abin nan duk sanda mutun ya yadda ya bautawa Allah shi kadai to ya yadda ubangiji shi yake yin komai na halitta shi yake azurtawa shi yake barwa shi yake hanawa to in haka nan shi kuma tauhidul rububiyya yastalzimu tauhidul uluhiyya in dai har ka yadda da tauhidin rububiyya to wajibinka ne kuma ka yarda da tauhidin uluhiyya ma'ana abinda kuke yi akwai akwai akwai rashin hankali yaya za ku yarda cewa Allah shi ya halicce ku shi ya halicci duk abubuwan da kuke gani shi yake azurta ku shi yake raya ku shi yake kashe ku amma kuma ba za ku bauta masa ba ai akwai rashin hankali a cikin nan shi yace shi yasa yace afala ta'qiluna ba za ku yi hankali ba saboda ka kaga ya musu hujja da tauhidin rububiyya domin har idan sun yarda da shi kuma sun yi aiki da hankalin su ya kamata su bautawa Allah shi kadai ya ci gaba da ce musu ya qaumi قوم rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis يرسل 'alaykum عليكم wa ويزدكم قوةً ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين to ya ci gaba dai da kwadaitar da su ya ce wa ya ƙomu ya ku mutane na istagfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku sun matubu ilaihi sannan ku tuba zuwa gare shi yursilis sama'a alaikum midrara zai saki ruwan sama zai saki ruwan sama gare ku ma maku wato ruwan sama mai yawan zuba wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum kuma ya kara muku wani karfin tare da karfin da kuke da shi wala tatawallaw mujrimina kada ku bada baya kuna masu laifi haka ya ƙara kwadaitar da su ci haka ya ku mutane na ya kuma maimaita kiran da yayi da farko dan dai ya kara jawo hankalinsu istaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku abinda kuka yi na laifuffuka da ya wuce ku nemi ubangiji ya gafarta mu ku manta da abubuwan da kuka yi na baya ku nemi Allah ya sitirce ku ya gafarta muku wannan sun matubu ilaihi sannan kuma ku tuba zuwa gare shi ma'ana nan gaba kada ku ƙara komawa zuwa ga wannan laifin ku yi nadama akan abin da ya wuce sannan kuma ku ƙudurci aniyar ba za ku kuma maimaitawa ba saboda ka al-istighfar yana da alaka da abin da ya wuce astaghfiru rabbakum lima madha thumma tubu ilayhi lima yustaqbalu min al min al min al min al min al zaman ku nemi ubangiji ya gafarta muku abin da kuka yi na baya sannan kuma ku yi nadama kuma ku kulurci aniyar ba za ku kuma komawa ba shi yasa aka hada waɗannan abubuwa bi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi in kuka yi haka yursilis samaa alaikum midrara zai saki sama da ruwa mamako gare ku ruwa mai yawan zuba wato za ku samu albarkar ni'ima kuna buƙatar abinda za ku yi noma kuna buƙatar ƙarin arziki to idan kuka yi istighfari kuka tuba kuka bar abinda kuke na shirka kuka koma ga Allah ubangiji zai yalwata muku arzikinku da daman wannan shine sharadin idan kai koma ga Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard don haka in har kuka yi imani kuka ji tsoron Allah to ubangiji zai baku ruwan sama zai baku amfanin gona zai baku duk abin da kuke so daman abin da kuke kuke bukata kenan wasu malamai suka ce kamar akwai ishara zuwa ga cewa suna fama da fari saboda haka annabi annabi hud yake musu bushara cewa farin nan da kuke fama da shi shekara da shekaru da za ku yi istighfari ku tuba ku bar abin da kuke yi ubangiji zai ba ku ruwa zai ba ku ruwa sannan wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum ya kara muku wani karfin akan ku karfin nan da Allah ya baku har kuke alfahari da shi man ashaddu minna quwwa ubangiji sai ya kara muku wani karfin ai kogi baya kin dadi sauraka koda kana da kyau ka kara da wanka wannan ba illa ba sauraka in kuka in kuka yi imani da Allah sai ubangiji ya kara muku ni'imar da kuke takaba da ita wanda wannan shine civilization ɗinku a lokacin Shi ne abinda kuke ganin wayewar ku to ubangiji zai kara muku kaga anan akwai targibi da yake musu da al'amarin duniya ma ana ana ganin tunda harka ce ta lahira don mai bai ce ku yi imani za ku samu aljanna ba sai ce ku yi imani za ku ji daɗin rayuwarku ta duniya don su a lokacin ma ba su yadda akwai wani allah ban ma ballanta na su yi magana a yi magana aljanna za ku samu aljanna to ina aljanna shi abin da ya sani ya yi noma ya samu amfanin noma ya samu amfanin damana wannan shi ya sani kuma duk abin da zai saman masa wannan shi shine abin abin birgewa a wansa saboda haka sai yake musu alkawari cewa in har da za ku shiga wannan addinin ku bar bauta ma waɗancan gumakan za ku samu amfanin noma kuma ƙarfin da kuke ji kuna da shi ubangiji zai ƙara muku wani to kaga ashe akwai hikima kenan a gaya musu cewa abinda suke ciki zai ƙaru abinda suke ciki na wahala kuma ubangiji zai ɗauke musu ni'imar da suke da ita kuma ubangiji zai ƙara musu kaga wannan zai kara musu shauki kuma za su ga ai har idan suka yi imanin ubangiji ya musu wannan kaga alamar cewa eh lalle wannan abin da suke kai na gaskiya ne zai kara musu sabati saboda haka dan ka kwadaitar da mutum abin da zai samu na rayuwar duniya idan ya shiga musulunci ba wani abu bane shi yasa aka yadda a bawa wanda yake kafiri ko ko wanda yake sabon shiga musulunci zakka dan a lallashi zuciyarsa wal mu'allafatu qulubuhum da ubangiji ya faɗa don alallashi zuciyarsa akwai wani kauye da ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce itini min da wa laysa min malika wala min mali abik ba ni daga taskar Allah ai kudin da yake gunka ba naka bane ba na mahaifinka ba sahabbai suka yi ta za su kai a ku kyale shi ai wanda yake da abun fada ba ya fada hmm? ba ya fada ba abinda zai samu na da abinda zamu yi aje a dauko a bashi yace sake ni ai ba na yadda ba nawa bane ba na babana bane a a ɗauko a bashi bai zata za a bashi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi dabbobi sai gashi ya tafi yana gaya wa mutanansa. yana cewa ya zo daga wajen wanda yake kyauta baya tsoron talauci shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam a dalilin haka duk mutanen suka yi imani kaga da an masa dukan tsiya mai kake zato zai faru <laughs> ai imanin ballantana har ya shigo da wani in ya ji ana ɗaura wata runduna za a je a yaƙi manzan Allah da gudu zai ce wa mutanensa mu je mu kai abin da ranar ɗaukan fansa ta yi mutanen da suka yi min dukan kawo wuka ga ranar ramuwa ya zo ta zo amma da aka bashi kuɗi ya ga abin da bai zato yana ya je ya kausasa magana kuma gashi an an masa alheri sai ce lalle wannan al'amarin shi daban ne ba irin namu ba ne. to shi ne ya sa annabi hudu alaihi salam yake kwadaitar da su da ni'ima in kuka yi imani za ku samu ni'ima wala ta tawallau mujrimin kada ku ba da baya kuna masu manyan laifuka irin wannan kuna ainihin bauta wani ba Allah ba na'am قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إن إني أشهد الله وأشهد أني بريء أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ƙalu sai suka ce bayan duk wancan wa'azi da ya musu da lallashi da kwadaitarwa da sa musu zuma a baki da suka tashi sai suka ce yahudu ma ji ita namu tun. bayyanatin yahudu mu baka zo mana da wata hujja ba mm. wa ma nahnu bi tariki alihatina an kaulika kuma mu ba masu barin ababan da muke bautawa bane saboda maganganunka mm. wa ma nahnu laka bi mu'minin kuma mu ba masu yin imani da kai bane in na ƙulu abinda kawai za mu faɗa dangane da kai illa taraka ba'adu alihatina bisu wasu daga cikin allolinmu ne suka shafe ka da hauka abinda za su iya ce masa kenan to kaga anan duk wancan wa'azi da ya da kwadaitarwa da lallashi da dalama duk ba ta yi amfani ba da suka buɗi baki sai suka ce maji ita na bi bayyana mu baka zo mana da wata hujja ba wace hujja suke so zo musu da ita duk bayanin nan da ya bai isa hujja ba a sai sai ya zo musu da wata hujja akwai yiwuwar ya nuna musu wata mu'jiza duk da cewa Allah bai gaya mana wace mu'jiza ya nuna musu ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani annabi face an bashi wata mu'jiza wacce a bisa dalilin ta wasu mutane suka yi imani ma min al'anbiya nabiyyun kaga kowane annabi ya shiga ciki don haka shi ma ubangiji ya bashi wata hujja amma su suna gaba hujja bace saboda haka sai suka ce su bai zo ba su da wata hujja ba abu na farko kenan sannan suka ce wa ma nahnu bi tariki alihatina an kaulika ba za mu bar abin da muke bauta ba dan waɗannan maganganun da kake wato dan waɗannan wannan wa'azin naka ba za mu saki allolin da muke bauta ba ma'ana ka fitar da tsammani in dai don wannan abin zaka yi ta gaya mana to muna nan kan bakanmu wa ma na nahnu naka bi mu'minina kuma mu ba masu yin imani da kai ba ne wato kama fitar da rai kama fitar da rai mu ba masu yin imani da kai ba ne suka kawo abin a cikin sigar sigar sigar fa'il bi ba su ce ma wala nu'minu bika ba ce wa ma na nahnu naka bi mu'minin domin sigar fa'il a kullum tana nuna sabat sabat da dawam da istimrar wannan ka'idar larabci da inda siga fa'il ta zo abinda take nunawa kenan kamar suna so su ce masa muna nan kan bakanmu ba za mu yi imani ba kuma har abada ba za mu imani ba kuma haka za ka gan mu ka kyale mu a haka shi ne ma'anar wa ma nahnu laka bi mu'minin wannan siga ta mu'minina da suka kore ma'ana ba za su taba yarda da shi ba suna nan akan bakansu na farko kuma za su dore akan wannan in naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu' mu da ma muke faɗa muke cewa muna zaton wasu daga cikin allolinmu ne suka shafe ka da hauka wato abin da kake faɗa ɗin nan kana cewa a daina bauta musu an samu wasu daga ciki sun fusata to ka san arne akwai allansa mai tausayi akwai mara tausayi akwai mai faɗa akwai mara faɗa <laughs> kaga sai suka in na illa ataraka taraka alihatina ba duka ba akwai wanda suna ji sun yi haƙuri amma akwai wanda mun san su ba su da haƙuri saboda kamar sa haƙurin nan mu muna ga su suka shafe ka da hauka wato kenan duk abincin da yake ga musu abin nan kawai sun batu ne na marar hankali yake musu kaga mahaukaci ya zo yana wani surutu a gaban kawai zaka kula shi tunda har suka jefe shi da hauka suka jefe shi da cewa allolinsu sun yi maganinsa ne shi yasa yake waɗannan maganganun kaga babu ranar da su yadda da shi kuma har yanzu suna nan su nuna masa tunda ya ce ubangijinsa shi ya halicce shi shi zai biya shi to su nuna masa allolinsu fa suna suna aiki fa kada ya dauka allolinsu nan ba sa aiki suna aiki don gashi nan ma har sun jefe shi da hauka qala da jirgin haka sai annabi hudu ya ce da su inni ushidullah ni na shaidar da Allah washhadu kuma ku shaida anni bari'un mimma tushrikuna ni ba ni ba abinda kuke hada Allah da shi kun ganni nan a cikin ku na taso ni naku ne dan dangi ne a cikin ku amma bazan yi abinda kuke ba na shirka Allah ya gani ko ma ku shaida kaga anan mufasala ta zo can farkon kissar Allah ya ce wa ila adin akhahum huda akwai ƴan uwantaka to kuma ga ranar raba gari yayi ku je da ku, ni ba zan taɓa yin abin da kuke yi na shirka ba saboda haka ya ci gaba da ƙalubale ya ce ba zan haɗa Allah da wani ba da kuke bautawa wa min dunihi ba Allah ba ba zan bauta kowa ba sai Allah fakiduni jami'an ku yi min kaidi ku yi min makirci ku yi min kitififi ku yi min mugun tanadi gaba ɗayanku wato kaga sai ya maida. sigar maganar zuwa gare su su fakidoni wato ko bai mai da maganar zuwa ga allolin nasu ba don shi agunsa ya san ba su da hankali ba ma sa fahimtarsa da waɗancan mahaukatan abin da baya da hankali baya ji baya gani ba shi ko zan yi magana da ku fakidoni ku yi min kaidi da ku da allolin naku duk ku haɗu don haka ku yi min kaidi jami'an gaba ɗayan ku haɗu sun malatun zirun sannan kada ku saurara mu lokacin da muka yi maganar kisar annabi nuhu alaihi salam ayar da take cewa wa ita? ya kawo in kana kabura alaikun makami wa taskiri bi ayatin lahi fa’alallahi tawakkal fa’ajmi’o amurakun wa shuraka’akun sun malayakun amurakun alaikun gumma sun makudu ilayya wala tun zirun kunga irin wannan magana ce annabi hud yake maimaita musu kuma a wancan lokaci muka ce wannan magana ita kanta wata hujja ce da take nuna cewa yana tare da Allah hujja ce da take nuna shi mai gaskiya ne a ce mutum ɗaya ya tinkari gaba ɗaya ƙabila gaba ɗaya gari ya gaya musu irin wannan magana lalle ya taki wani abu ya kamata su ma su fahimci haka anya shi kaɗai ne wannan babu komai tare da shi ya ce ku haɗu ku duka ku je ku yi kaidan duk da kuke so sun malatun zirun sannan kada kuma saurara kada ma ku yi jinkiri wajen abin da za ku yi to kaga wannan ita kanta alama ce da take cewa ya san abin da yake kuma akwai Allah tare da shi ya ce inni tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah rabbi wa rabbikum ubangiji na kuma ubangijin shine ubangiji na kuma shine ubangiji ko ba ku so saboda ka ni da shi na dogara ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha babu wata dabba babu wani mai tafiya akan ƙasa face ubangiji shike rike da makwarkwadarsa wato larabawa sukan in ana so a nuna cewa wani yana da ƙaharu wato iko da ƙarfi da mulki akan wani sai a ce ah, akhadha bi nasiyatihi ya kama makwarkwadarsa kuma kamo akan makwarkwada yana nuna shi wanda aka kama makwarkwada din ya kaskanta ya kaskantar da kai ya miƙa wuya shi kuma wancan yayi karfi yayi linjayi a kansa to yana ce musu ubangiji shine mai kama makarkadar kowa har ku kuma ubangiji da ya tashi magana bai ce ma minkum illa wa huwa akhidhun ya ba sai ya ce ma min dabbatin don ya nuna musu su ma daidai suke a gurin Allah wajen ya kama su wajen ya sarrafa su kamar sauran dabbobi suke babu bambanci shi yasa sai aka shigar da su cikin kalmar dabba wacce take nufin kullu ma yadubbu alal ard min hayawanin wa insanin wa ghairi duk abin da ke tafiya akan ƙasa ubangiji shike rike da makwarkwadarsa wannan shike nuna rinjayen ubangiji da ƙarfinsa akan bayansa shike da mulki akan kowa shi yasa yazo cikin cikin addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'udhu bika min sharri nafsi wa min wa min sharri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha ya ubangiji ina neman ka tsare ni daga sharrin kaina ka tsare ni daga sharrin kowace dabbar da kake rike da makwarkwadarta wasu malamai suna cewa a ambatan makwarkwada anan da irin wancan hadisi da da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi makwarkwada da inda Allah yake cewa la an bin nasiya nasiyatin kadhibatin khati'a an batan makwarkwada anan akwai wani ishara akwai wani nuni da ubangiji yake wato bincike ya nuna cewa duk wato santar da dan adam yake tattara tunaninsa bayan yayi tunani ya dauki kuduri bayan ya gama tunani ya dauki kuduri to kwakwalwar da take gaban goshi nan ne dan adam yake daukan kuduri nan bangaren nan ne gurin daukan kuduri nan ne ofishin daukan kuduri a kwakwalwar dan adam masu bincike a yadda dan adam yake tunani sun gano inda tunanin dan adam yake gudana daga karshe har ya dau decision to kwakwalwar da take sarrafa wannan decision din ita ce kwakwalwar da take gaban goshi saboda haka duk wanda ya tashi a yin abu mai kyau ko mara kyau to farkon inda zai dau decision da wannan kwakwalwar ne shi yasa ubangiji da ya tashi magana akan kafirai ce an bin nasiya za mu ji mu kiwa kwarkwadar kansa nasiyatin kazibatin khati'a mu kwarkwada makaryaciya mai kuskuren ganganci kaga duk aka aka jingina abin zuwa ga wannan wannan goshin nasa wannan mu kwarkwadar tashi wannan kwakwalwar tashi ta gaban goshi ce wannan shine mai kuskure shine mai kuma ainihin ƙarya doce sa ubangiji ya sifanta da wannan duk abin da kuke yi ku tana gaya muku ran da ubangiji ya tashi kama ku ba za ku kuɓuce masa ba huwa akhizun bi nasiyatiha sai yace inna rabbi ala siratin mustaqim kuma lalle ubangiji na yana bisa tafarki madaidaici domin kada ka zaci an sifanta ubangiji da karfi da kaharo da girma da da gallaba ka dauka kuma ubangiji zai zalunci a'a ubangiji bisa tafarki madaidaici yake ma'ana duk al'amarin da yake fitowa daga ubangiji adalci ne gaskiya ne babu cuta a ciki babu cutarwa duk abin da ɗan adam ya ga ya samu to abin da ya cancanta ya samu kenan ubangiji baya kama wani da laifin wani ubangiji baya ɗaukan ainihin ladan wani haka kawai ya ɗauka ya bama wani haka nan ubangiji ba kayan aikin alkhairi kuma ya ƙibiyanka biyanka ubangiji duk baya wannan ba ka zuwa da laifi kuma a ƙara maka wani laifin a kan wani wanda ba ka yi ba a'a duk abin da mutum ya samu na sakamako abin da yake nan don haka don a nuna maka cewa ƙarfin ubangiji da yake da shi bai sa shi yin zalunci ba sai aka ce ya ce inna rabbi ala siratul mustaqim don waccan jumlar da ya ce Mamin dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha yana nuna tamamul qudrati na ubangiji kamala ta qudra ta ubangiji inna rabbi ala siratin mustaqim kuma yana nuna kamala ta adalcin ubangiji ubangiji komai cikin adalci yake yi na'am فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربكم تهدي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ فإن تولوا إنكم كن جوية بايا كن كسورارونا فقد أبلغتكم ما أرسلت به نائسر مكو أبند أكا أيكوني دشي إليكم زوا غريكم in kun juya baya to ni ban nuna gajiyawa ba wajen karantar da ku wajen gaya muku gaskiya na faɗa saboda haka abun ba daga ɓangare na ba ne daga ɓangaren ku ne wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum ubangiji na zai mai gurbin ku da wasu mutane daban ba ku ba kaga nan yana musu ishara zuwa ga cewa azabar da za ta same su azaba ce da za ta tumɓuke su gaba ɗaya gaba ɗaya za ta tumɓuke su a kawo su a madadinsu ce fa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum za ku tafi ubangiji zai kawo wasu mutane su mai gurbinku kaga bai ce za a muku azaba ba amma da ya ce zai kawo wasu mutane su mai gurbinku alamar cewa in azabar ta sauka ba za ta rage kowa ba shi yasa da Allah ya ce fa hal tararahum min baqiya akwai sauran adawa yanzu a duniya babu su ubangiji ya kawo su daban wala tadrunahu shay'a kuma ba za ku cutar da shi komai ba dan ya halaka ku bai ragu ba a cikin mulkin sa ba abin da ya ragu a cikin mulkinsa ba wani cutuwa da zai dan kukun halaka inna rabbi ala kulli shay'in hafi. ubangiji na mai kiyayewa ne bisa ga dukkan komai ubangiji na mai kiyaye ni ne saboda haka ba za ku iya cutar da ni ba zai kiyaye ni sannan ubangiji na mai kiyaye mu'mine ne in azaba ta zo ba za ta shafe su ba in azaba ta sauka ku za ta shafa ba za ta shafe mu ba mu da muka yi imani wannan duk yana daga cikin kiyayewa ta ubangiji saboda haka nan yana gaya musu cewa wanda suka yi imani ubangiji zai tsare su azabar da za ta sauka ba za ta hada da su ba domin akwai sanda azaba za ta sauka ta shafi ta shafi kowa da kowa da mutumin kirki da wanda ba na kirki ba ubangiji ya tashi kowa akan niyyarsa to amma ba irin wannan azabar wanda dalilin ta ubangiji ya ce ga wanda ya kafirta zan saukar masa azaba to in azabar irin wannan ta zo to ana ware muminai ba a haɗawa da su domin ita azabar ce take nuna cewa wancan mai gaskiya ne wannan ba mai gaskiya bane. amma don wanda masifa haka ta faru tana iya shafar mumini ta shafi wanda ba mumini ba wannan ba shi yake nuna cewa ubangiji ya daidaita su a hukunci ba a'a zai iya rarrabe su kuma zai ma rarrabe su kuma daga baya bayan an tashi kiyama amma azabar da dalilinta kafircewa ubangiji ne yasa ubangiji ya saukar da ita dan ya kawar da wasu to anan ana ware mu'mini shi yasa annabi hud yace inna rabbi ala kulli shay'in hafiz ubangiji na mai kiyaye dukkan komai ne ma'ana shi zai kiyaye mu shi zai tsare mu lokacin da azaba za ta zo walamma ja amruna walamma ja amruna najjayna hudan wallazina amanu ma'a والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ ولما جاء أمرنا يا عند الأمر يزو يا عند عذاب أبنجي تزو mutanen annabi hudu dai sun ki imani azabar ubangiji ta zo to yayin da ta zo na hudan sai muka tserar da hudu ubangiji bai faɗi azabar da ta zo ba amma a wasu gurare ya faɗi irin azabar da ya aiko musu ta iska wacce take bakarara bakararar iska wacce babu alkhairi a cikinta fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linudhiqahum عذاب azab alakhirati akhza wa hum la yunsarun fa amma لا fa فأما bi rihin sarsarin atiya sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata أيام husuma فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية haka ubangiji ya aiko musu da bakararar iska iska ce wacce take mai ƙarfi. sarsarin mai sauti atiya kuma wacce take mai karfin gaske mai karfin gaske sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyam ubangiji ya saukan musu da ita ya sanya musu ita sab'a layalin ta iya ayyam dare raki bakwai da yini takwas husuman kuma a jajjere mai iska ce da za ta zo da karfi ta fizgi mutum ta fizgi dabba duk girmanta ta yi sama da ita a ganta kamar wata leda take yawo a sama daga baya kawai sai ta dawo him ƙasa kuma in ya dawo ƙasa ɗin sai ka gan shi ka annahu ajazu nakhlin khawiya kamar kututturen dabino ne da aka rarake shi wato iskar za ta shiga kamar yadda wasu malamai suke cewa za ta shiga ainihin ta hanci ta fita ta dubura yayin da za ta shiga duk abin da yake ciki sai ta rarake shi sai ka gan shi kamar fanko babu komai kuma ya yi sama amma ya dawo kuma babu komai cikinsa haka ubangiji ya musu ka annahum a'jazu nakhlin munqa'ir kamar ubangiji tanzi'un nas ka annahum a'jazu nakhlin munqa'ir haka za ta fizge mutane daga baya ta dawo da su ƙasa kamar ainihin kututturen dabino wanda yake an rarake shi ubangiji ya ce najjaina hudan sai muka tsirar da hudu zina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani da shi bi rahmatin minna da rahama daga gare mu tausayi daga gare mu wasu malamai suka ce rahama dinnan shine al-iman wal amal salih da suka yi imani da kyakkyawan aiki da suka yi shine rahmat wasu kuma suka ce a yana nuna cewa ba wai kawai imanin su ne ya tseratar da su ba akwai kuma rahama ta ubangiji wa jaina min azabin galil muka tseratar da su daga wata azaba mai girman gaske azaba ce mai kauri kwarai da gaske wannan azaba da ta same su ta wannan iska babu shakka iska ce da dan adam bai taba ganin ta ba tun kafuwar duniya saboda haka azaba ce mai tsanani wasu malamai suka ce najjaina ta farko najjaina hu dan wallazi na amanu ma'ahu ana nufin wannan azaba ta duniya wa najjaina hu min azabin ghaliz ana nufin azaba ta lahira nan mun tseratar da su sannan kuma a lahira ma zamu kubutar da su daga azabar lahira kuma ishara ne zuwa ga cewa wannan azabar da ta same su a nan azaba ce wacce take karama in an kwatanta ta da azabar da za ta same su a lahira shi yasa cewa al'azabul akhirati akhza wa hum la yunsarun azabul lahira sai ta fi wulakanci shi yasa wasu malamai suka ce azabun ghaliz ana ana nufin ta lahira din Allah ce wa tilka adun jahadu تلك عاد جهدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود to wannan shine shine ta'liqin da ubangiji yayi akan kisar annabi hud alaihi salam da mutanansa wanda za mu ji tafsirin sa insha Allah Allah ya kai mu gobe wa sallallahu wa sallama ala na Muhammad wa alihi wa